أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta mai jalalai ne tv muna kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya a yau gare ku maza na sake dawowa da wata fa'ida muhimmiya gare ku waɗanda suke fama da matsala ta rashin iya biya wa iyali buƙatarsu waɗanda suke ma'ana waɗanda suke fama da saurin kawowa ko raunin gaba ko kankancewar gaba insha Allah wannan fa'ida za su iya jarabta ta kuma alhamdulillah an jarraba ta kuma an samu biyan bukata saboda haka wanda yake fama da wannan matsala ya yi kokari ya jarabta wannan fa'ida abubuwan da ake nema abubuwa ne guda uku kamar haka ga su zan lissafa abu na farko za a nemo garin namijin goro za a nemo teaspoon ma'ana karamin cokali guda ɗaya sannan abu na biyu za a samo garin citta eh citta garin ta shi kuma rabin karamin cokali half teaspoon kenan sannan abu na uku shine za a nemo lemon tsami za a nemo guda ɗaya za a raba shi biyu sannan a rabi sannan za a samu ruwa karamin kofi ruwa normal ruwa ba ruwan ɗumi ba ruwa normal da farko yadda za a yi za a zuba wannan garin namijin goro karamin cokali a ciki sannan a sa garin citta rabin karamin cokali a ciki sannan a matsa wannan lemon tsamin a ciki sai a juya minti sha biyar kafin a kusanci iyali sai ka shanya wannan don insha Allah za ka ba da labari eh. kuma za ka ji daɗin wannan haɗi sosai da sosai inda ya saurin kawowa kake yi ko kuma ba ka da ƙarfin gaba in Allah da in kai wannan haɗi za ka samu biyan bukata sannan Allah yadda ko ta fa'ida da zan bayar kuma wannan fa'ida na ba da ita ne ga wani bakona da ya zo ɗan garin bauchi ne zai tafi gida sai ya ce in bashi wata tsaraba mana da zai tafi da ita gida sai na bashi fa'idar kuma alhamdulillah kwana uku ya kira ni yana ta mun godiya cewa matsalarsa ta kau kuma ya ji daɗin wannan fa'ida insha Allah zan yi bayanin ta a sabuwar channel dina wacce na bude domin ma'aurata eh ita waccan channel bayani ne iya na ma'aurata za a rika kawo a ciki saboda haka ku duba description akwai link na wannan tasha ku je ku yi subscribe insha Allah a wannan tasha zan kawo wannan bayani eh sunan tashar Dr. Mai Jalalai ne za ku iya duba ku yi mata subscribe insha Allah akan ta ne zan dora wannan bayani